da ya azurta mu da shiga cikin wannan wata mai albarka ga shi yau muna yini na biyu hakika wannan dama ce babba ni'ima ce kuma falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanci godiya a kanta daga cikin hanyoyin gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima shine a cika lokutan ramadan a cika kwanukan da awoyin da mintuna da sakannin a cika su da kyawun ayyuka da maganganu wanda za su nauye ma'aunin bawa a gobe kiyama Allah ya gode kuma ya mai kyakkyawan sakamako na godiya domin shi ma ya gode ma Allah sai Allah ya gode mashi kuma ya ƙara mashi da ka dan uwa ka roki Allah ya raba ka da kasala ka yi kokari ka shiga Ramadan da niyoyi masu ƙarfi na alkhairi niyoyi masu ƙarfi na alkhairi wanda suka shafi ibadu na zuci da na harshe da na sauran gaɓoɓi da ibada ta dukiya domin ka rabauta ka ci ribar waɗannan kwanaki masu wucewa wanda ba jira suke ba hakika dama ce da muke ganin kamar tana da yawa amma ai kaɗanci kwanaki ne guda talatin abinda zai ƙara taimaka maka ka jajirce a cikin waɗannan kwanaki shine ka ɗauka ramadan na gaba ba da sai za a yi ba to wannan zai sa ka ga cewa ka yi iyakar abin da za ka yi domin ka ci ribar waɗannan kwanakin na wannan watan domin kila kana ganin mai zuwa ba da kai za a yi ba amma idan ka saki jiki kana ganin mai zuwa da kai za a yi na bayan shi ma haka an ta tafiya kenan mutuwa ba yanzu ba to za ka yi ta jinkirta abubuwa da yawa bari in barka za sai ramadan na gaba yau na ga an sanar wata tara su an mata jana'iza yau kuma kila ta fi ka san ta ga ƙarshen ramadan din nan ko ta fi ka burin ta ga ramadan da yawa a bayan su kuma kila ta fi ka ma lafiya ba rashin lafiya sa ta mutu ba kawai kwanan ne suka ƙari da haka yin uwa wanda ya niyoyi masu ƙarfi to ya ƙara jaddadawa kuma ya gode ma Allah kan wannan niyoyi da ya yi ya kuma nemi taimakon Allah ya cika mashi burin shi wanda kuma bai mai shiri ba ta bangaren niyoyi na alkhairi shi da shirin da ya kurin ta bangaren buɗe ba ne da sahur ya iya kan bakin kokarin shi Allah ya taimake shi ya sanar abin buɗe baki da abin sahur irin wanda yake bukata ko irin wanda ya samu to wannan ba laifi bane yayi daidai amma kuma me ka da. a ɗaya ɓangaren na ibada yana da kyau musulmi ya shiga ramadan da niyyar cewa zai karatun qur'ani mai yawa fiye da wanda yake yi kafin ramadan in yana so kasu ɗaya duk wata a ramadan ya ƙuri ya ƙara ko da sau biyu ne ko ya wuce haka in yana hadda ne ƙara yawan hadda in izu goma ka iya sau kai ta maimaita su kullum kai saukasu kullum kai saukasu ko su ɗaya ko su biyu in izu ashirin ka iya haka karatun qur'ani ba sai alarama ba ko sura ɗaya ka iya ƙulhuwar lawu zauna kai ta yin ta kai sau dubu sai ma kai karatun alqur'ani kana cikin wanda suka raya kwanakin ramadan da karatun alqur'ani kuma ta hanyar yawaita shi sura ɗaya ka yi da ka ka buɗe ka yi ka gaji ka huta sai ma kai karatun alqur'ani ba baka a baya ba ba sai wanda ya sauka bane ya karatun alqur'ani من قرأ harfan min